Dr. Jummai ce ta accident akwai kuma buƙatar jini yanzu yanzu nan ga clip doctor ce a baka. Eh wallahi. Sai dai gashi na ta A plus ne. Kuma movie plus ne da mu A Amma ina ganin me zai hana a yi wa waya. A zo a gwada jininta a gani ko zai na To me a je a in a kawai sani daman da mai tana tiyata kuma ana neman jini da gaggawa ka je da ba ne Thank you. ka lura da wannan shan magunguna kuma ka rike hannu yawa sani ah, ah, an sha bukatar jini rayi an gama wannan bawan allah shi ba da jinin su ko korekta ko ma shi ya dauko a mota sai kawo su alaikum ah, lafiya ne ya suna malam ya suna za a jirgin ba to ni so mana sani Allah ba da mu ko zan samu lambar waya eh

ce take nakuda kuma abin ya ci tara aiki za a yi mata asibiti to likita ya rubuta min kuɗin magani ni kuma yanzu naira ta ɗari kawai a biyu kuma kuɗin da dama naira dubu biyu da ɗari uku da naira hamsin ina zuwa to na gode na gode na gode da

na gani takardar banki ce hmm. ina gaya maka cewa ka biya su kuɗin da ka je ka ci bashi yan da sati ɗaya idan ba haka ba za su gurfanar da kai a gaban kuliya to abin mamakin a shi ne muna tare da ni da kai a idan nan amma har ka je ka ci bashi a banki zunzurutun kuɗi naira miliyan biyu ba tare da nasa abin da ake ciki ba Dokta, duk wannan magana ba ta rufe rufe ba cikin gani? Waɗansu ma'aikata abokaina ne suka nemi mu haɗa gwiwa mu kafa kamfanin magunguna wanda za a rika shigo da shi daga ƙasashen waje. Abin damuwa shine sun nuna min amfanin abin nan kuma sun nuna cewa za a wato abin zan zama ne cewa ni ne mai kula ma da kamfanin. A ƙarshe na ci bashin banki na basu kwalatar na zuba jari na a cikin wannan kamfanin. tun daga lokacin da na zuwa har zuwa yanzu ban ga su ban ji labarin su ba ba su aikon da komai ba kai dai ko dai akwai wata a ƙasa shirin magana kuma sani ko aure za ka yi ba kin ji shirman naki kullum ke kun an zo da magana ana ga yaƙi kina da kura ya za a auri in karɓi naira miliyan biyu zun surutun kuɗi naira miliyan biyu in tafi jin aure da su shirme yake yi ke da Allah har abada ko da Allah mutum da su Nee, dan vind ik een knip. Ja, nee. Zeg niet meer naar Kullum ana zance? To, me ya ka To yanzu ya ku za'a Maganan nan gaba ɗaya abinda da nake da shi a cikin akawun ɗina bai fi naira dubu ɗari hudu ba. Ina na ga kuɗin da zan je biya banki. san da za'a zan baka takardar fili na da motata ka sayar na tabbata akalla kudin za ka kai naira miliyan ɗaya da rabi idan su rago kudin sai mu ganka na tsakanin ni da kai a kowa dai ya san baka sudin zuwan mu nan sudin zuwan mu abu ne da ya shafi mu gaba ɗayan kuma abin da ya shafi jin daɗin mu baki ɗaya Sannan kanku ne cewa yanzu ba kamar ba bane al'amura sun canza ba da hali kamar da ke ah, ji mai ga sannan kenan dukkan su sun gama makaranta amma mun zo gurin ki saboda muna so taimaka musu sama musu aiki ko kuma ki sama musu makaranta da su ci gaba makaranta alhaji kai kanka ka san halin da gidan nan damu ya ciki abin ba irin na yanzu ba ne. yaran nan a basu su ci gaba da aiki in ya so daga baya sai su ci gaba sai su yi makarantar amma yanzu a ce su koma makaranta wa kai kanka ba za ka iya daukar nauyin zuwa university din ba hmm? wa zai ɗauki nauyin su fa su yi aikin su kawai ya fi. ni da ina da ke gajin hakuri wallahi ba abin da ya kawo kenan ba Hmm? abin da ya kama gidan nan kenan ko baba ina gani ci gaba da aikin ba shi da fa'ida saboda su da gama sun ji su kama aiki an ba shi nawa ne su dai koma makarantar kawai to makarantar ke so ko aiki gaskiya makaranta ne to ne za ka karanta a makarantar hausa history ke ba makaranta ko aiki kuma makaranta na ce to ne za ka karanta ni ma art din zan karanta wani irin art eh haka kai an taba ka ce hausa eh, yusuf kai an taba ka ce art to ya kuke son mutum ne da rashi ku je makaranta ku karanta wani professor course kun ji kun tsaya wani kai kana hausa wai kana to ya za a yi kun gama makaranta gwamnati ba ku aiki kun je ku dauko wani wani wani wani wani shirme ya za a ba ku aiki da Allah ku shigo mu je ni kun sanar da ya baki 没有，不可能。 to ba ki da hankali yaya za a ce za ki ɗauki nauyin makarantarsu hmm? ki duba ki ga yadda muka zauna da uwarsa a gidan nan ba wani zaman jin daɗi ba dan Allah ya sa ina da rabo ba da yanzu gidan nan ya fi ƙarfi na ki duba ki gani hmm? ki ce za ki ɗauki makarantar ki ba su su je su yi aikin su mana ai gani nake wani na da kuma na ne na jini na to kan ne na zan yi da su kuma dai in ma abin da kuma take ba kuma ya koma mata ai Allah baya bacci sannan kuma kake manta ko na dinki na na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa ka so wa dan uwanka abin da kake so wa kanka haka ne tunda kika kawo kin kare min gwiwa kin kawo zancen manzo sallallahu alaihi wasallama wace ne Allah ya taya ki riko Allah ya ƙara dukiyar ki na da rage Dr. Ainau. Karanto mana samari na trial da ya faru ranar 23 ga watan April 2000. <coughs> Ranar 23 ga watan April na shekara ta 2000 da misalin karfe 10 na dare, Dr. Jummai ta ziyarci wajen ajiye gawawwaki wato mutuwari domin duba wata gawa. Amma bayan fitarta ne aka fahimci cewa an kwakulewa wannan gawa idanu. Ni Dr. Jummai, me za ki ce dangane da wannan zargi da ake miki? An kare da ina ganin abin da ya kamata a rubuta takarda ta kwari a yi kwafi a kai da kwata domin a sanar da su halin da ake cikin da lafi. Ila ina ganin wannan abu ya kamata ya kwarar bincike kafin a yi hukunci. to a wannan tunubin shi riga ta aikata wannan laifi gaskiya ne sai na bai dace a ce a matsayin da na kwararriyar likita mai taimakon jama'a a ce an kori ya kamata a yi da da na ganin za daga wannan zama sai Allah ya mutum ya yi yi